رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول na litinin sha biyar ga watan sha'aban shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wanda ya daidai da 24 ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma a yau kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatunmu na littafin a a'lamu sunnatul manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi yau a tambaya ta 166 ko ma kufurul inadi wal istikbar haka ne طيب بسم الله الرحمن بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما هو كفر الاناد والاستكبار هو ما كان بعد الانقياد بالحق مع الاقرار به بعدم ما كان ما كان بعد الانقياد بعدم الانقياد بعدم هو ما كان بعدم موقيا للحق نعم. عن الاقرار به ككفر نعم. ابليس اذ يقول الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين نعم. وهو لم يمنعه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره نعم. وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله في حكمة الآمر به وعدله في حكمته الآمر به نعم. وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون نعم الأعراف وقال هناك آية أخرى وقال أنا خير منه باكو دون عير نعم طيب خلاص جزاك الله خيرا وبوركت ونفع الله بك malam yake cewa ma kufrul inadi a darasin da ya gabata dama ya yi mana tambaya a tambaya ta 163 ya ce kam aqsamul kufri al-akbar al-mukhrij min al-milla ko kafirci babba wanda <clears throat> mutum ya auka cikinsa zai fidda shi daga addinin musulunci ya zama ba musulmi ba nau'i nawa ne to shine kawo mana yayi mun yi guda biyu yawwa kufrul jahli wa takzib da kuma kufrul juhud to na uku shine zamu tashi kansa sai ce ma kufrul inadi wal istikbar wanne ne kafircin kangarewa da girman kai inadi shine mutum ya kangare istikbari shine wato girman kai kamar da muka sani to shine yake cewa aljawab huwa ma kana bi adami linqiyadi lil haqqi ma'al iqrari bihi shine kafircin da yake kasancewa sakamakon wannan ba'un sababiya ne ma'ana bi sababi adami linqiyadi lil haqqi yawa saboda rashin jawuwa zuwa ga gaskiya ga gaskiya ka bi ta kaki ma'al iqrari bihi tare da tabbatar da cewa ita ce gaskiya mun fahimci wannan me bambancin wannan kenan da juhudi juhudi a baya da muka karanta ya ce huwa ma kana bi kitmanil haqqi wa adami linqiyadi lahu zahiran ma'al ilmi bihi ko wa ma'rifatihi batinan bangaren abin da ake ce mu juhudi ka san abu haka yake amma ka kiyar dama da shi ka ce ba hakan yake ba yana da bambanci da wannan na kangarewa shi ka yadda da haka yake amma ba za ka yi da'a ba shi wannan wajen ƙin imtisali ne ya ƙi ya jawo zuwa ga abin da aka ce a wannan gaskiyar tare da cewa ya san gaskiya ne wancan kuma ya san gaskiya ne ya ce ba gaskiya ba ce akwai bambanci ya ko yauwa to shi ne jihudi an san gaskiya a ce a ba wannan ni ban ma yadda gaskiyar ba ce wannan kuma ya san gaskiyar ya zo ya aiki da ita sai ce a ba zai aiki da ita ba ai akwai bambanci yawwa to shine wannan sai ce ka kufri iblis amma kafin mu je nan akwai ƙarin ta'arifin da na ilimi haka sosai wanda zai amfani in kamar da na fara ambata mana wasu muka rubuta ga wani in muna so mu rubuta a sun ce shi kufrul inadi wal istikbar shine intifa'u amalil qalbi wa amalil jawarihi intifa'u ba'u ba bil hamza ba bil aini ba in ka sa ainun ya zama intifa'i amfani amma intifa'u bil hamza ma'ana koruwar abu yawwa a nemi abu a rasa rasa shi babu shi shine adam yawwa intifa'u amalil qalbi wa amalil jawarihi koruwar aikin zuciya da aikin gaɓuɓɓa ma'al ma'arifati bil qalbi tare da sanin abun a zuci ma'al ma'arifati bil qalbi tare da sanin abun a zuci wal i'tiraf bil lisani da kuma tabbatar da abun a harshe an yarda a zuci an faɗa a harshe amma da zuciya da gaɓuɓɓa sun ki aiki ai daidai ne wannan shine girman kai ko yawwa in an tambaye ka me hukuncin kaza zai ce i e, abu kaza haka ne ga shi Allah madauki ya faɗa Qur'ani to yaya zaka yi aiki cewa lani ba zan yi wannan irin abun ba yayi girman kai ya kan gari kun yana da bambanci da wanda zai ce a ni na san gaskiya ne amma ban yadda ba domin shi wancan ya ɓoye cewa ya yadda da gaskiya ne a zuciyarsa ya san gaskiya ne amma ya ce a ƙarya ne wancan shine jihudi nan kuma ya yadda da gaskiya ne har zuci da ya faɗa kuma da harshe kaga shi mai juhudi ai da harshen ma bai yadda ba ko amma wannan ya faɗa da harshe wannan shi yasa ƙarin bayanin na so mu ji kenan cewa wannan hadda harshen sa ya yadda zuciya ma ta yadda amma yayi aiki da abun yace shi ba zai aiki da abun ba don kaga kenan a kafirci na inadi da istikbari yana samuwa ne bayan zuciya ta gamsu da gaskiya ta harshe kuma ya faɗa amma kuma gaɓuɓɓa suka ƙi aiki domin girman kai da garewa na fata kun gane yawwa to sai ce ka kufur iblis kamar kafircin iblis a wani shi kyakkyawan misali yawwa iblis ba jahili ba ne ko jahili ne hmm? yawwa ya fi mutane da yawa ilimi ko ka ce ya fi malamai da yawa ilimi haka ne tunda ya san lungunan da zai bi har malami iya dilmiyar da shi kaga ya fi shi yawwa amma bai aiki ba da duk ilimin da ya sani don haka kafircinsa na kan garewa ne da girman kai iz ya Allah ta'ala fihi yayin da Allah maɗaukaki ya ce da shi illa iblisa aba wastakbara sai iblis wannan istithna'i ne bayan umarnin da aka yi wa idh qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis yawa istithna'i ne muttasil yawa muttasil ko dai saboda kasancewar mustathna din ko lam yakun min jinsil mustathna minhu ta bangaren halitta amma dai kana minhu fil jumla a lokacin da suke tare wuri guda yana tare da su yauwa kuma ba istithna'i ne manfi ba musbat ne don haka ba mufarrag bane kamar da malamai suke cewa ana hau illa iblisa aba yaqi shine aba a ce kai kaza kaki ka san ko shi ki ba lalle ya zama akwai inkari ba na gaskiya ko ana mutum zai iya sanin gaskiya amma ya kibinta to wannan shine aba wastakbara ya kuma yi girman kai wa kana minal kafiri sai ya zama cikin kafirai kaga Allah madauki ya kira shi kafiri saboda me saboda iba'i saboda istikbari kun gane ko yawwa kaga wannan nassi ne kuru-kuru daga nan aka samu wannan nau'in na wato kafirci shi yasa kullun ina nanata mana wato babu abin da ya kai aqida mai kyau dadi duk abin da ji malaman nan sun faɗa an ce an kasa kaza kashi kaza kana karanta qur'ani zaka same shi yauwa aqida mai sauƙi kenan kowanne mutum zai fahimce ta ba wani zaurance da kwana da wasa da hankali babu ka karanta ƙur'ani duk abin da ka fahimta to nan ne shi abin da allah maɗaukaki yace ai imani da shi ita ce aqida mai kyau allah tabbatar da mu yace wa huwa shi a iblis lam yumkinhu juhudu amrillahi bis sujudi bai yiwu ba gare shi ya yi inkari ya yi musun umarnin Allah cewa ai sujada ai ba cewa ya yi ya Allah don me za ka sa musu sujada ba kaga ba wannan ya ce kuma bai ce Allah bai sa musu sujada ba ya yadda Allah ya ce a yi sujada ko amma shi abin da ya sa wani dalili ne ya sa ba zai jawu zuwa ga wannan sujadar ya yi ta ba ina so ku bambance nan wurin akwai bambanci tsakanin an ce ka yi abu ka ce i e, lalle an ce in yi amma ba zan ba da kuma an ce ka yi abu ya ce ni ba a sa ni ba yanzu iblis ya yi musun cewa an sa shi to shi ne abin da malamai ke nufi ya ce lam hu ba zai yiwu ba gare shi juhudu amrillahi bis um, ya yayi inkarin yi jayayya yi musu da umarnin Allah na cewa ai sujada din nan bai isa ya ce Allah bai sa shi ba Allah ya sa shi kurukuru to wala in karuhu ko kuma ya kyamaci abin ya ki ya ce ai Allah bai ce ai ba duk bai wannan ba wa inna ma kawai abin da yayi i'tarada alaihi yayi wa Allah karan tsaye ne ya bijire wa Allah wa ta'ana fi hikmatil amiri ya bijire wa kai wannan umarni sannan kuma wata ana fi hikmatil amiri yi suka a hikimar shi mai umarni mai malami ke nufi ana Allah subhanahu Ta'ala umarnin da ya yi wa mala'iku wanda a lokacin iblis na cikinsu ya ce su yi sujada ga annabi adam akwai hikima a haka ko babu akwai hikima shi iblis shi ne bai yadda da wannan hikimar ba mala'iku sun yadda da wannan hikimar fasajadu ajma'una sai suka yi sujada dukkaninsu amma shi sai yake sukan wannan hikimar yaya Allah mun yadda ka ce mu yi sujada tabbas to amma wace irin wanne irin abu ne haka ya za ka sa wanda duk mun fi shi wajen daraja da ɗaukaka mu yi masa sujada bayan mu kuma mun fi shi ta ɓangaren halittar mu ga inda aka halice mu shi kuma ga inda aka halice shi kaga wannan ai suka ne ga Allah a cikin hikimarsa kun fahimci abin ba musu yake cewa ni ban yadda da wannan umarnin cewa an ba mu ba ban ji sosai ba ko kunne ne bai ji mun ba ko ya ce ai ba Allah ne ma ba da wannan labarin ba su ba su yadda da wannan sakon ba inda wani ne a tsakani aka turo ya gaya musu Allah ku shi ya gaya musu shi da su kaga ba zancen su inkari don haka iblis bai inkarin cewa an ce a yi sujada ba abin da yake inkari shine dan me Allah zai irin wannan umarnin shi bai yadda da shi ba saboda a ganinsa wanda yake shine sama ta bangaren abin da aka halicce shi asalin halittarsa shi ya kamata a yi wa sujada ba wanda yake a ƙasa wanda aka halicce shi daga wani abu wanda a darajarsa a duniya a kiyasi irin na duniya shine a ƙasa ba kun fahimci dai abin insha Allah yawwa to sai ke cewa um, wa adilihi ya kuma yi suka cikin adalcin Allah shi mai umarnin kenan Allah ne mai umarnin ya ko shi iblis ta'ana fi hikmatil amiri wal'amir هو الله yawwa به bihi ai bis sujudi yayi حكمر suka ga hikimar Allah madaukaki wanda yayi umarni da wannan sujada wa kuma yayi suka a adalcin Allah yana tuhumar Allah da bai yi adalci ba dan me zai sa makaskanci ya sai ai masa sujada bayan ku shine a ƙasa ba shine a sama ba wa qala gashi abin da yace sai ki cewa a asjudu liman khalaq tsinan ni yanzu a matsayina na yi sujada ga wanda kai ka halicce shi tsinan daga yunɓu daga taɓo? saboda shi yana kallon asalinsa ne gashi nan kamar da ya ƙara bayani a wata ayar wa ya kuma ce lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnu yace lam akun ai ni ban kasance ba ma'ana ba zan yi ba sam sam ba ɗabi'a ta bace dama ba zan yi ba ba zan yi sujada ba li basharin ga wani ɗan adam mutum wanda khalaqtahu ka halicce shi min salsalin daga busasshen yumbu in an ce salsal malamai suka ce shine atinul yabis allazi yusalsilu shine busasshen taɓo wanda yake ƙara in ka ɗauki kukkuba ai mun san kukkuba ko da ake sa a kabari yauwa mana bangaren mana eh, abin nan in an fasa tukunya gefanta shi ake ce kukkuba in ka kwankwashe shi baka jin kara haka ne yauwa to wannan shi ake ce ma salsal idan an kona ta in an kona shi ake ce wa fakhar in ba a kona ba shine ake ce ma salsal kun fahimci abin ma'ana kamar ka ce busasshen yumbu idan ba ƙona shi aka yi ba aka gasa shi to shi ne ake nufi da wannan salsal din ƙararsa dubdub ce haka ba ta kai ƙwanƙwanƙwan ta kukkuba sosai ko tukunya wadda aka gasa ta ba kun fahimci abin yawwa to shi ne salsal shi shine atin alyabis alladhi yusalsilu min hama'in daga tabo wanda yake baki jirkitacce a hama' tabo dai baki wanda muka sani wanda ake dan yin abu da shi a yi ko gini ko tukunya ko makamancin wannan ai mun sani akwai baki akwai kuma wanda ba baki ba to bakin shi ake sai mahama'in yawwa at-tinul aswad al-mutaghayyir haka malamai suka fassara shi masnun shine al-muntin mai wari hmm, kaga duk abin da iblis yake so shine ya muna ya muna na asalin halittar annabi adam cewa shi fa asalin abin da aka halice shi kuɓa ce ko wani abin nan eh, taɓo ne ƙeƙasashe ko kuma ya zama cewa baƙi ne ma jirkitacce kuma mai wari asalinsa kenan domin mun san taɓo in ya jirkice yana wari musamman a cikin ruwa ka fito da shi ko ka bashi a gefe kuma kana san sanawa za ka je yana wari yauwa to da asalin halittar annabi adam dama mun sani Allah subhanahu wataala lokacin da zai halicci annabi adam umarni aka kawo masa bangarorin ƙasa daban-daban gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka je sai a ɗauko wani ɓangare na ƙasar wannan wurin, aka cakuɗa aka ta da annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ya halicce shi biyadihi kamar yadda ya tabbata a hadisi haka kuma kai a zahirin aya yawwa. kamar yadda yake cewa shi iblis a wata aya din cewa a mamani aka an tasjuda liman khalaqtu biyadayya me ya hana ka ka yi sujada da abin da na halicce shi da hannaye na biyu in ji Allah shi ya faɗi wannan don haka Allah shi ya halicci annabi Adam da hannunsa ya yi halittar ba mu sani ba amma ya halicci annabi Adam to da waɗannan wannan ƙasa da aka shi yasa malamai suka ce shi yasa annabi Adam ya zama shine asali ga dukkan nau'in jinsin ɗan Adam fari mai fari sosai fari mai yalo yalo irin gefen chinese da makamantansu a fari mai duhu-duhu indiya-indiya da makamantansu da bakin mutum kowanne asalinmu daga annabi adami sababin kasancewar wannan launi-launin da wannan yadda aka halci annabi adam da wannan irin taban aka har hado da na can da na can aka gina shi allah ya busa masa rai shi shikenan sai ya zama da rai kuma yana magana sannan kuma sauran abin da ya haifu daga gare shi sai aka sa masa wannan wato alat da ake amfani da ita wajen neman zuriya yauwa aka gina shi da rai aka sa masa ruwa ruwan da ya samu duk da mace yar wato wadda aka halitta daga kirjinsa ya sadu da ita wannan ruwan kuma sai zama shine sababin samuwar wani shine aka same mu duk ta wannan amma shi daga kasar aka halicce shi wannan dai duk kun san shi to nan a yau abin da ya faru lokacin da Allah madaukake ya umarci a mala'iku wanda a lokacin iblis yana cikin su cewa su yi sujada ga annabi adam nan da aka halice shi daga wannan iblis sai gare ya yadda da umarnin cewa Allah ne faɗa amma shi yana ga saboda kiyasan sa fasidi shi sama ne suka ce iblis shine wanda ya fara a duniya kwata-kwata ya fara kiyasi mummuna ai mun san kiyasi yawwa shine abewa abin da yake ba shi da ba ambaci hukuncin sa ba a ƙur'ani ko a hadisi sai a bashi hukuncin wani abin da ya kama da shi wanda shi yana da nasa hukuncin a ƙur'ani ko hadisi saboda sun yi tarayya a sababin da ya sa aka sa hukuncin a can ɗin mun fahimci wannan shi ake ce mai to a ko a misalta wasu abubuwa abu kaza aiko kama da kaza yake kaga shi nan cewa yaya za a yi ni da aka halicce ni daga wuta ni kuma in zo in yi sujada ga wanda aka halicce shi daga turbaya turbaya kuma shi gani yake ƙasa take domin wuta tana kona ta kuma jonan duk abin da ke kona ɗayan sai ke ganin cewa mai kona ɗayan tun da ya fi ƙarfi ya kamata a ce shi aka yi wasu jada ba shi ne zai sujada ba wannan a kiyasi na tunanin iblis allah maɗaukaki kuma ba haka yake nufi ba da fatan mun gane yawwa waƙala kuma har yana cewa a wata ayar ana khairun minhu ni ai na fi shi khalaqta ni min narin ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin shi kwa ka halicce shi ne daga yumbu malamai suna cewa daga cikin abin da zai ƙara nuna maka kangarewar iblis wannan magana da yake duka khitabi ne tsakaninsa da ubangiji shi da shi ba aike yake a gaya wa Allah ba kun fahimci zancen wannan shi nuna maka tsaurin kai a gaban ubangijin ya gaya masa Allah kai kai kaza ni fa da kaza kai mun ba wai wani ne ya zo gaya masa ya ce iblis an ce fa mai sujada sai ce ka gaya wa Allah ni kaza da kaza kaga wannan kila da dan sauki sauki ba ba cin ido ko ba haka bane kamar da ake cewa a hausance cin fuska ko yawwa amma shi da ubangiji ya gaya masa wannan magana akwai tsaurin rai sosai kuma shine kimmar abin da zai nuna maka girman kai da kangarewa Allah maduke sauki yau shi yasa duk wanda ya san gaskiya ya kibinta ya sani har zuci ita ce gaskiya ya kibi bi to sakamakonsa shine irin wannan hmm, Allah maduke sauki to sai yake cewa kuma ma huwa كفر النفاق ما هو كفر النفاق نعم هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس م. ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات نعم تومنجي نوعي أكو daga cikin nau'o'i guda hudu dama da ya ambata mana ko haka ne yawwa a nau'i na hudu shine ma huwa kufurun nifaqi kafirci na hudu shine kafircin munafinci shi kuma wanne iri ne me ake nufi da kafirci na munafinci yaya yake yace huwa ma kana bi adami tasdiqil qalbi shine kafircin da yake kasancewa saboda dalilin rashin gaskatawar zuciya wa amalihi da rashin aikin zuciya ma'ana zuciyar ba ta yadda ba zuciyar bata yi aiki da abun ba asali ma'alin ƙiyadi zahiran tare da cewa a zahiri a waje ya jawo zuwa ga abin da aka ce a yi musulmi ne a zahiri amma a batsini kafiri mun fahimci abin shi da wannan mun san shi ya yi wannan inqiyadi zahiran ɗin don me ri'a nasi don yin riya da nuna wa mutane aikinsa shi kaga mutane yake bautawa ya zo ne don mutane su gan shi cewa gashi ya zo sai a yadda ana tare da shi alhali a zuciyarsa bai yadda da abun ba wannan shi ne munafiki ai wannan ba rikici kowa san shi yawwa ce ka kufr salulin wa hizbihi kamar kafircin abdullahi bin ubayy bin salul shugaban munafikai a madina munafinci a kamar da malamai suke ambatawa ya faru ne dama a madina a makka ba a yi munafinci ba don me menene sababin yin munafinci munafinci ana yin sa ne dama idan mutum yana so ya kare kansa ko ransa ko dukiyarsa ko mutuncinsa sai ya tattara a gindin mai karfi don kar ya taba shi ya nuna yana tare da shi a zuciyarsa kuma baya tare da shi ya zo ne don ya zauna lafiya ko don ya samu wani abin duniya mun fahimci abin to kaga a zamanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake makka a shi ake kokarin a tozarta shi ake damu shi ake musgunawa shi ake so a kashe waɗanda suke tare da shi a lokacin nan tabbataccen ikhlasi ne yasa suke tare da shi babu ɗaya daga cikinsu da yake tare da shi da munafinci saboda babu dalilin yin munafinci a lokacin domin da a ce kafiran ne wato suke wato da imani dagunsu zai dama za shi ko ba ka ba inda imani yake so yauwa amma kasancewar kafirai ne da ƙarfi su kuma mumine su ne ba su da ƙarfi kuma muminan nan su ne masu rauni imani kuma a gunsu yake duk wanda ya tsaya a gunsu to ka tabbata ashe ba tsoron wani abu yake ba domin inda tsoro yake sai tafi gun kafirai ai mun fahimci abin ko to amma da aka zo madina me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana hijira ya zo madina dama a lokacin da ya zo madina ya samu cewa akwai manyan kabilu guda biyu a madina kabilan aus da kabilan wane al-khazraj yawa dukkaninsu jikoki ne na wasu mutane waɗannan guda biyun nan yan uwan juna ne da al da al-khazraj ubansu ɗaya to amma da suka hayayyafa suka zama ƙabilu da manya-manya suka girma to sai ya zama an samu gaba kuma tsakaninsu suka yi ta yaƙi akwai lokutan da suka yi yaƙi har na kimanin shekara 120 ana yaƙi an gaji yaƙin kaka da kakanni kawai da kaga wancan sababi dan kaɗan zai jawo kawai sai yaƙi ya tashi to a wannan lokaci an kusa a haɗa kai har an yi shawara cewa za a bewa wannan mutumi abdullahi ibn ubay ibn salul shi za a bewa shugaba akan waɗannan ɓangarori guda biyu duk an haɗa kai yanzu an daina tashin hankali an daina yaƙi shine zai zama shugaba jagoran gaba ɗaya mutanen madina ana cikin haka dab da za a bashi wannan shugabancin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hijira sai ya dawo madina hijiran nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina sai ta hana shi wannan damar ya samu shugabanci sai wannan abun ya zauna masa a zuciya ga damar ya zama shugaba ta zo amma ga wannan mutumin shine sababi shi ke nan sababin da ya ƙi yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai jagoranci munafinci ya ta adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama har ya mutu akan wannan adawa ku duba ku ga abin nan matsalar shugabanci kenan yawa za ta iya sa komai irin wannan sababin munafinci shine wannan abu yawa to wannan shine abdullahi ibn ubay ibn salul wanda Allah madauki ba mu labari dangane da su munafikai yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane akwai waɗanda suna cewa a mun yi imani mun yi imani ai mu mu'mine ne mu ma musulmi ne billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar karshe tashin kiyama kenan Allah kuma sai karyata su yace wa ma hum bi mu'minina su waɗannan ba mu'minai bane saboda me ya san zuciyarsu ya san zuciyarsu cewa babu imanin nan a ciki shi yasa in Allah madaukake ba da labari akan mutum yace ga abu kaza a zuciyarsa ba wanda ya isa ya karyata saboda shi shi halicci zuciyar ya sanya ake jujjuya ta shi ke jujjuya zuciyar duk kwane-kwanen da kai a zuciyar ka duk Allah ya sani in ka zo wuri da gaske kake ya sani in ka zo wuri ba da gaske ba ya sani kuma shi ne mai bada lada shi yasa kun ga lokacin da suratul munafiqun yake cewa idza ja'aka al munafiquna qalu me nashhadu innaka la rasulullah in munafikai suka go wurinka suna cewa mun rantse nan na shahadu suna nufin yamin ne rantsuwa ne mun rantse kai manzan Allah ne kaga nan sun akkada da kalmar rantsuwa ma suke cewa mun shaida mun tabbatar wallahi kai kai manzon Allah ne sai me Allah ya ce shi manzan Allah sallallahu da ba a gaya masa ba da shikenan haka zai yarda cewa waɗannan sun yi imani amma sai Allah ya ce me wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah ya san kai ɗin manzansa ne don haka faɗar ma ba ta da amfani shi a gunsa shi ya san kai manzansa ne amma kuma Allah ya shaida shi ma kun gai amfani da kalmar shaida kamar da su suka yi cewa munafikai makaryata ne wannan abu sai Allah to don haka a lokacin kaga da Allah subhanahu wataala yake bamu labari a kan sahabban manzan Allah sallallahu da yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai ko iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati yayin da suke mubaya'a da kai karkashin bishiyan nan ko yace me fa'alima ma fi qulubihim ya san abin da ke zuciyarsu ya san imani ne ya san jawuwa ne zuwa ga yardar Allah da neman yardar Allah subhanahu ta'ala da kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hukuncin bai kamata kuma bai halatta ba a samu wani yanzu ko ya warware shi ya ce a'a waɗannan mutane ai munafikai ne ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda in ba su yarda ba Allah ne zai ba mu labari a cikin alkur'ani amma Allah maɗauke ba mu labari yan aljanna ne sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba nufin ba sa sabo wannan dai sa daban to sai ci gaba yake cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah a ganin su wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani ma'ana su zo su ce ai mun yi imani alhali ba su yi imani ba wa ma yakhda'una illa anfusahum alhali kuwa wannan ma nafiya ce ba wanda suke yaudara illa anfusahum sai kawunan su wa ma yash'uruna alhali ku ba sa jin haka a jikinsu ba su sani ba ba su san hakan ba su sun ɗauka sun ci nasara a yaudararsu za su zo da wannan fuska za su zo da wannan fuska shi sa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wallahi gaskiya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu sharrin mutum kamar da annabi ya faɗa irin zulwa jahaini wata fuskar daban misali mutane ne guda biyu ba sa shiri da juna sai a samu wani a tsakani sai ya zo gun wannan sai a aina tare da kai ai ka rabu da shi wancan duk mutumin banza ne sai ka kwantar da hankalinka ka yadda da shi in ya juya kuma gun wancan shi ma sai ya ce masa kada Allah rabu da shi ai ran nan ma kaza da kaza ya ce a kanka wannan babu sharrin dan adam irin wannan mutum shi yasa babu dan adam din da yake sha'awar ya samu mutumin da yake masa irin wannan ko kai ne ka gano ga wani ya maka irin wannan ai zaka yanke alaka da shi haka ne ko ba haka ba to ballantana ubangiji ka zo ka gaya wa mutane ya Allah mun yadda da kai mun yadda da la ilaha illa kuma Allah din ya sani a zuciyarka ƙarya ne kaga wannan mummunan laifi ne shi yasa Allah mun yake ce mana innal munafiqina fi darkil asfali minan nari munafikai su ne can kasan wuta can can can kasa domin a larabce dama idan matattakala sama take yi ana ce mata daraja ko darajat in kuma matattakala ƙasa take ana ce mata darakat yawwa darakat darak to shi yasa Allah mulki sai yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali suna step na can ƙasa in ka sauka ka sauka ka sauka ka sauka inda ƙarin wutar jahannama ya ƙare can wato ƙarshen zurfinta to anan za a samu nafiƙai kaga ko wanda ya shiga can ba zancen ka ce zai fito saboda ai wahal da duk da eh, lamarin Allah ba zancen wahala ko ba haka ba kamar ka ce aikin wahala ne ma a ce a nemo shi daga kasa duk da lamarin Allah ba maganar wahala bane amma sai an sa shi can kasa sai a sa sauran kafirai daga ƙanana ƙanana masu ƙaramin abu masu ƙaramin abu sannan kuma dubga dubgan kafiran su ma a sa su amma kuma can ga waɗancan su ne a ƙasa su ne munafikai Allah maɗauki ya sauƙi da haka wallahi babu abin da Allah yake so a gun ɗan adam irin ya sallama masa zuciyar nan sallama jiki wallahi wani abu ne mai sauki za ka iya yin sa amma zuciya in har baka tsire da cewa zuciyarka Allah kake wa ba wallahi ka halaka sai zama duk abin da kake me yasa malamai suka hana mu maganar riya ba kai ba riya kai abu domin Allah Allah kake so ya baka lada in ba haka ba ko kai hasaran duk ladanka Allah madauki ya tsare mu Allah ya ba mu ikhlasi shi yasa babu abin da yafi wahala irin ikhlasi yana da wahala gashi kuma an hada karbar aiki da shi shi sa abubuwa fa wallahi ba sauki ne da su ba musulunci na'am yana da sauki wajen shari'arsa amma samun tsallakewa wannan kangon ka tsallake shi ka shiga rahamar Allah subhanahu tsala ba haka kawai abin yake ba sai zuciyar nan taka ka bar wa Allah ya mallake ta abin da yake so shi zaka yi kuma ko da za ka yi kuskure to ka san kuskure kake yi amma ka rika abin da za a ce sunansa munafinci a nuna a zuci ba haka bane amma a fuska a haka ne wallahi wannan sharri ne mummuna da ke lalata rayuwar dan adam kuma ya dauke masa wato haske a fuskarsa duk mutumin da yake da wannan zai wahala ka samu wani hasken imani da annuri tare da shi dan Allah sai ya yi kokarin ya nuna mana duk da bamu san gaibi ba amma zai sa mana wasu alamu a fuska ga cewa mutum ba mustaqimi bane Allah madaukaki ya tsare mu Allah ba mu ikhlasi Allah sa duk abin da muke faɗi har zuciyarmu kuma ya amfane mu da shi to shine sai yake cewa a yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yace fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai wata cuta fazadahumullahu marada sai Allah ya kara musu wata cutar kuma ya ƙara musu cuta akan wannan cutar walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakzibun a wata kira'ar bima kanu yukazzibun in an ce bima kanu yakzibun saboda ƙaryar da suke yi mun gane yawa kamar wannan maɗin masdariya sai ta zama masdariya ai bi sababi kadhibihim kuma dama a kansa ake magana saboda ƙaryar da suka yi cewa su masu imani ne alhali ba su ba mun fahimci abin yauwa in kuma aka karanta ma kanu yukazzibun to ma'anarsa saboda ƙaryatawar da suka yi nan sai zama Allah ne yake ba mu labari na haƙiƙanin abin da ke zuciyarsu din nan cewa maganar sun gaskata da suka faɗa da baki ƙarya ne kuma shi ya san haka don haka har ma musu hukuncin cewa sun ƙaryata mun fahimci abin sai ya zama cewa maganar da a wasu na cewa sun gaskata sai mu share ta ma mu aje ta mu ɗauki ta Allah cewa waɗannan kazzabu walam yusaddiqu kun fahimci abin in ku aka ce bima kanu yakzibun kamar da na faɗa da farko bi sababi kazibihim saboda sababin ƙaryar da suka yi na da'awar imani alhali ba su da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga munafinci yace ila qaulihi har inda Allah madauki ke cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane abu yace wa ghayra min al da ayoyi dai makamantan wannan suna nan a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya bambanta mana munafikai ya faɗi sufofinsu ya halifu na billahi innahum laminkum wama hum minkum ko kuru kuru Allah madauki ya bayyana mana cewa munafikai daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban kun ga da ya kawo yace wasabiqun alawwaluna min muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abadan dhalika al fawzul azim sai kuma yace me wa min man hawlakum min al a'rab munafiqun wa min ahli al madinati maradu ala al nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kaga wannan nuna mana bayan an kawo maganar sahabbai sai aka kawo maganar munafiqai ashe Allah ya san waɗannan daban waɗancan ma daban to Allah maɗauki ya tabbatar mana da imani a zukatanmu to tambaya ta gaba ma huwa al-kufru al-amali ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من المله نعم وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم مع بقاء اسم الإيمان على عالمه على على عامله عامله ايوه على عامله فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر طيب ya isa saboda lokacin kada shi mana da yawa ko jazakallahu khairan to yanzu mun ji nau'o'in kafirci mai fidda mutum daga musulunci guda nawa guda hudu to wannan an gama yawwa waɗannan nau'o'i guda hudu su ne idan aka ce mutum ya yi kafirci ɗaya daga cikin waɗannan ko ƙaryatawa da jahilci da ƙaryatawa ko musu bayan an san gaskiya ko kangarewa da girman kai ko kuma munafinci wanda har zuci ba a yadda ba amma an bayyana da baki cewa an yadda to wannan duk wanda ke cikin wannan ba musulmi bane qat'an sunansa kafiri ya zama ba za a yi hukuncin musulmi a kansa ba duk wanda akwai wannan ɗaya daga cikinsu a ciki yawwa to yanzu wanda zai bayyana mana kuma shine kafircin karami wanda baya fidda mutum daga musulunci amma sunan kafirci ya zo an ambace shi da sunan kafirci yawwa me yake nufi ga shi dai a tambayar sai ce ma huwal kufrul amali menene kafirci na aiki allazi la yukhriju min almillati wanda baya fidda mutum daga musulunci ba la yakhruju bane la yukhriju fi'li ne nan ruba'i wanda ya ta'addi da hamza akhraja yukhriju ko yawa akhraja fi'li madinsa mudari'insa shine wannan yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih akhraja sai a ce yukhriju yawwa to ya ce menene kafirci na aiki wanda baya fidda mutum daga musulunci milla nan ana nufin addini baya fidda mutum daga addini ko mutum ya aikata wannan abin da za mu zo mu ji ko ɗaya daga ciki ba zai zama ya fita daga musulunci ba ko da aikin nan nasa an kira shi kafirci ashe kenan ba kowanne kafirci ne ke sa mutum ya zama ya fita daga addinin musulunci ba kafircin da ke sa mutum ya fita daga addinin musulunci su ne waɗancan guda hudu da muka ji kuma duk mun fahimce su ba wani rikici a kansu to amma wannan al'amali me yasa kuma aka kira shi al'amali saboda fi muqabili me al-i'tiqadi ma'ana kishiyar al-kufr al-i'tiqadi wancan na farko ayan ce mana sunansa ko a ce masa al akbar sunansa na farko kenan ko a ce masa al-kufr kafirci na aƙida me ma'anar kafirci na aƙida kafircin da mutum har zuci haka ya kullata a zuciyarsa yanzu mu koma mu yi misali don kar mu zalunci mutum ɗaya da yi wannan ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu mu ɗauko mu ba da misalai don mu fahimci abin sosai in muka koma kan kafirci na jahal da takzib kafircin jahilci da karyatawa in mutum ya karyata bai yadda da abu ba ya ce bai yadda da Allah ba ya za a kai duk tausayin ka bar shi a cikin musulunci ai kaga ba maganar ba ka yi daidai ba ma in ka yi daidai shi musulmi ne shi yawwa hakanan wanda kuma ya san gaskiya sai ya ce ba ita ce gaskiya ba Allah ya ce ga inda za a yi sai ce shi a zuciyarsa fa yarda da haka ne sai ce a shi ba haka bane ya karyata maganar Allah shi ma wannan ya koma zuwa maganar karyatawa shi ma wannan kaga duk wanda ya karyata Allah mai hukuncinsa ya fita daga addinin da Allah ya ce a yi yawwa na uku Allah ya ce a yi yace shi ya yadda da umarnin haka yake amma ba zai ba yawa Allah kangarewa kamar da iblis ya yayi kaga Allah maɗauki kira abin da iblis ya yi menene kafirsi na hudu wanda a zuciyarsa ma dama asali bai yadda ba kaga ba yadda za shi ma kai kokari ka jawo shi ka cusa shi ka bar shi a addini don haka waɗancan guda hudun tabbas ba sa cikin musulunci to amma waɗannan da za mu zo mu ji an kira su kufuran amali ko an kira shi kufuran amaliyan don me saboda shi kafirci ne a aikace a zahiri ne aka aikata wani laifi wanda shari'a ta kira wannan laifin kafirci amma kuma can a zuci mutum ba kafiri ba ne ya yadda da Allah ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya aikata wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kira shi kafirci to maimakon malamai su ce a'a su rufe ido da jahilci mutum ya ce duk tun da aka ce kafirci to kafiri ne shi kenan a ce wanda ya zama kafiri ya fita daga addini suka ce a'a tun da mun sami wannan irin laifin an kira mai shi mumini a wani gun tare da ya yi wannan laifin to ba za mu ce masa kafirin da ya fita daga addini ba sai dai mu ce wannan aikin da ya aikata i eh, sunansa kafirci domin Allah ya kira shi kafirci ba dama mu ce Allah baka faɗi daidai ba sai mu bashi a kafirci amma sai mu ce to amma kafircin wannan sunansa karami na aiki domin ba hazzuci yake ba kun fahimci abin insha Allah yawwa to sai yake cewa huwa kullu ma'siyatin mu rike wannan ta'arifin domin dama malamai a tattaunawa da suka yi akan ta'arifin menene al al asghar sun tattauna da yawa ko ashirkul asghar kamar da a wani ake ambatawa menene bambancin ashirkul akbar da ashirkul asgar ko alkufrul akbar da kuma alkufrul asgar sun tattauna wasu suna cewa abinda ake nufi misali da ashirkul asgar shine ma kana wasilatan ila shirkil akbar duk abinda zai zama hanya ce da za ta kai ga ai shirka babba to sunansa shirka karama har suke cewa kamar ginin a kubba akan kabari kaga shi asali ba bautawa kabarin akai ba ko amma wasila ce da za ta kai ga wata ran a zo a yi tsawafi a girmama kabarin kuma a roƙi wanda yake ciki wanda shi kuma kaga wannan shirka ce babba yawwa wasu sai suka ce a'a abinda ake ce ma a shirkul asgar ko alkufrul akbar al-asgar shine duk wani aiki wanda saban Allah ne sai muka samu a cikin ƙur'ani ko a hadisi a karatun da muke sai muka hangi cewa Allah ya kira wannan abun kafirci amma kuma a cikin wani wuri ko a ƙur'anin ko a hadithi mun ga wanda ya wannan aikin an kira shi da sunan imani kun fahimci wannan abun ina in baka fahimci wannan ba za ka samu matsala kun fahimta tsakani da Allah yawwa Allah saka da alheri mutum abu ne ko laifi ne ka karanta a ƙur'ani ko a hadithin manzan Allah sallallahu sai ya kira abun sunansa kafirci ai kun ga annabi da duk magana da ya faɗa gaskiya ce duk magana da Allah madauke faɗa ita ma duk gaskiya ce to sai ka samu kuma can a wani wuri wanda ya wannan aikin wanda su ya an kira wannan aikin kafirci sai muka ga a wani wurin an kira shi mumini to Allah baya tufka da warwara ko in ya wa aiki kafirci sai kuma a wani wurin ya kira mai wannan aikin mumini to me za inda muna girmama alkur'ani sai mu ce duk abin da Allah ya faɗa a ko'ina gaskiya yi maimakon ka ɗauki zafin kai ka ce a tun Allah kira shi kafirci sai ka rufe idanka da cewa kira abin mai aikin mumini a wani gun maimakon ko kuma ka zo ka ce a'a tunda Allah ya kira shi mumini nan to wannan ba za mu kira shi kafirci ba ka canza masa suna kaga nan ka ce ko Allah bai iya magana bai bai faɗi daidai ba can kuma ka ce Allah bai iya hukunci ba ko sai ka haɗa biyu ka ce i e, sunan wannan aikin kafirci amma kuma sai a ce kafirci ne wanda ba na can zuci ba ne tun da har Allah da ya san zucin ya ce wa mai aikin nan mumini gwangana abin to wannan shi yasa sai malamai suka ce ashe kafircin nan dole mu kasa shi kashi biyu akwai babba da zai fidda mutum daga addini akwai kuma karami wanda ko da an kira shi kafirci a shar'ance to amma ba wanda ke fidda mutum daga musulunci ba kun fahimci wannan insha Allah yawwa to shine ga ta'arifin wannan shine definition ɗinsa ya ce huwa kullu ma'siyatin atlaqa alaiha ash-shari'u duk wani saban Allah wanda mai shari'a Allah kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a Qur'ani ko a hadisi atlaqa ya saki kun san ma'anar atlaqa a saki kalmar abu a faɗe shi haka ba tare da ƙairi ba sai a ce abu kaza kafirci ne ai kaga ba a takaita hukuncin ga wani abu ba kawai an faɗi sunan abun an ce abu kaza kafirci ne wannan shi ake nufi da itlaki to Allah madaukaki ko manzon Allah sallallahu alaihi ya jefa sunan kafirci akan wani aiki ya yi amfani da lafazin kafirci ya kira wani abu sunansa kenan mun gane ismul kufri akan wani sabo ko ma'a tare da baqa'i ismil imani ala amilihi tare da wanzuwar tsayawar tabbatuwar sunan imani akan wanda ya aikata wannan aikin kun ga nan ashe kenan malamai sai suka cewa dole ka rika bambancewa tsakanin aiki da mai aikin in kana so ka yi adalci ko aikin zai zama kafirci amma ba lalle mai aikin ya zama kafiri ba kun fahimci abin yawwa to wannan kenan to sai ce ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin je kan wannan misalin wasu sun ba da wani misalin kuma har yanzu ko ta'arifin wani malamai yana cewa huwa ma a atlaqa a shariu alaihi ismail kufri min zunubi mimma la yatanaqadu ma'a a asali dini alladhi huwa tauhid kun ji wani ta'arifin daban duk dai in ka komo ka je ka dawo za ka haɗu wannan ɗaya ne yauwa cewa shine duk wani sabon Allah da Allah maɗaukaki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shi na daga cikin zunuban da la yatanaqadu ma'a asli din baya warware asalin addini allazi huwa at-tauhid wanda shine tauhidi domin asalin addini shine tauhidi ka yadda da Allah kana bautawa Allah wanda duk zai zo masallaci eh, Allahu akbar ya yadda da Allah yake bautawa zahirinsa ya yadda da Allah haka ne ko ba haka ba yawwa to in ya aikata wani abu wanda bai warware masa abin da ke zuciyan nan ba tare da cewa shari'a ta kira wannan abun kafirci to wannan shi ake nufi da al-kufr al askar kun ga dai abun duk ɗaya ne da wancan da muka faɗa yawa in dai mun fahimci wancan din insha Allah ko ka kaulin nabi to ga misalai da misali an fi gane karatu kaman faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض kada a baya na fa in na mutu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai kada ku koma kafirai sashen ku yana dukan wuyan sashe yana saran wuyan sashe ma'ana sashen ku ma'ana a cikin ku a samu wanda zai yaki ɗayan ya kashe shi kun ga kuma sai yace la tarji'u ba'di mene sai kira su yace kuffaran kar ku zama kafirai a bayana siffar kafircin ita ce a cikin ku wasu su rika yakar wasu suna fada da su suna saran wuyansu to in ka dauki wannan hadisi in baka kalli ko ina ba a qur'ani ka rufe ka me zaka ce hukuncin wanda suka yi fada da juna wannan ya zara takobi ya kai wannan sara wannan ma zara takobi ya kai wannan sara sai ka ce sun kafirta ko yawwa to nan shine ake fada i e, annabi sallallahu alaihi ya kira wannan abu kafirci amma za mu gani a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kira masu faɗa tsakaninsu a matsayin muminai za mu zo mu karanta wani ya kawo mana shi ba sai na yi azalɓaɓi ba yawwa don haka tun da ku Allah baya ƙarya duk abin da ya faɗa daidai ne can hukuncin nan hukuncinsa gaskiya ne wancan shi ma labarin da ya bamu na sawa wannan aiki suna kaza shi ma gaskiya ne to lalle mu gaskata shi a ko'ina amma sai mu ce to tun da ya san wancan hukuncin ya san kuma abin da ya faɗa a nan to lalle sai mu ce wannan abin da yake nufi a nan daban da abin da zai fidda mutum daga addini to wannan ana tsakiyar wannan zancen kuwa eh. <laughs> to ba laifi to wa ƙaulihi. ya ce da kuma misalin faɗin manzan Allah sallallahu da yake cewa sibabul musulmi fusukun yana na sha mu wani misalin ko zagin musulmi fasikanci ne ka samu ɗan'uwanka uwanka musulmi ka zage shi mun san kuma mai ya sabbu mun karanta a darasin baya ko a umdatul akam mai ake nufi da sabbu faɗin kalma ta na ƙasa ta cin mutunci ga mutum ba sai an yi amfani da uwa da uba ba Yauwa, cin mutunci ga mutum ka faɗi wani abu da zai tauye masa daraja shine wato zagi to wannan ka zagi dan uwanka musulmi fusuqun fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya karsa kuma kafirci ne wannan shi ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne ma muttafaqun alaihi a bukhari da muslim sahihi ne ba rikici a kansa. to gashi yanzu in an ce qitaluhu me ake nufi kisa yawwa kashewa shine qatlu yawwa amma yaka ƙoƙarin kisan shi ake nufi da kital yawwa to idan mutum ya yaki ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi ya kira shi cewa ya aikata kufurun kafirci mun fahimta to nan sai yake cewa fa atlaqa sallallahu alaihi wasallama ala qitalil muslimina ba'dihim ba'dan annahu kufrun sai a gashi mun ga a wannan hadisan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da sunan kafirci ya kira musulmin da suke yakar junansu cewa sun aikata mai kafirci aikin da suka yi sunansa kafirci wasan ma man ya fa'alu zalika kuffaran su ma masu aikata wannan din ya kira su kafirai kun gani Ma a ƙaunin lahi ta'ala yawwa tare da faɗin allah maɗaukaki Ga shi ku cewa a ƙur'ani Allah yana cewa wa in ni minal na qatatalu fa aslihu huma. haka Allah ce wa in ni minal na in wasu ɓangarori guda biyu ƙungiyoyi guda biyu daga cikin wa mu'minai kun ga haka ya kira su daga cikin mu'minai iqtatalu suka yaƙi junansu wannan ya zara takobi ya saru wannan wannan ma ya zara takobi ya saru wannan sai ya ce mai fa aslihu huma to ku yi sulhu tsakaninsu a kira su a zauna a tattauna a daina saboda su yan uwan juna ne ko a yawa ya ce fa aslihu bainahuma sai ce fa in baghat ihdahuma ala alal ukhra idan ɗayar ta yi zalunci ta yi ta'adda kan ɗayar a faƙatilun lati ta bugi hatta tafi'a ila amrillah to ku yaƙi wannan da ta yi zalunci ta wuce iyaka har sai ta komo tafi a ma'ana tarji'a har sai ta dawo ila amrin lahi zuwa ga umarnin Allah na cewa a zauna lafiya a so juna kar a yaki juna fa in fa'at in ta dawo din to shikenan sai a zauna fa aslihu bainahuma bil adli sai ku sulhu sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci sai kuma yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum su da ma muminai yan uwan juna ne don haka ku yi sulhu tsakanin yan uwanku wattaqullaha la'allakum turhamun ku bi dokokin Allah ko kwa samu rahamar Allah subhanahu wata'ala yanzu a wannan zancen ai kurukuru yake cewa Allah ya kira wancan da suka yaki kansu din ya kira su me muminai can annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kafirai ya kira aikin su kafirci to maimakon ka zo ka shigar da yaƙi tsakanin Allah da annabi sai ka ce ai wannan hadisan duk sun zama ƙarya tun da sun saba wa kaga ka shigar da wani rikici mun tabbatar da hadisai ingantattu Allah ne ya faɗi annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana ashe kenan annabi sallallahu alaihi kuma ya fi ka sanin waɗancan ayoyin da ya ce kufurun din nan ya san maganar ubangiji kan cewa waɗannan muminai ko sun yaƙi junansu suna nan a muminai to sai mu ce ashe ko an kira su kafirai to ana nufin kafirci ne wanda bai da su daga addinin musulunci ba na fata mun fahimci wannan shi kenan abin da ake nufi dama da wannan nau'i Ga shi sunansa a ƙur'ani ko a hadisi kafirci amma shi mai wannan aikin a wani wurin an kira shi mumini don haka tun da kuma babu tuka da warwara a ƙur'ani lalle ka tabbatar da cewa eh kafircin ne amma kuma ƙarami ne ba mai fidda mutum daga musulunci ba ina fata an fahimci abin insha Allah yawwa waɗannan maganga suna da yawa ba wai misalin da na bayar anan ba gashi ya zo daga hadisi ne da qur'ani akwai inda yake kuma a hadisi ne da hadisi akwai inda yake kuma qur'ani ne da qur'ani nan an samu hukuncin anan can an samu wani hukuncin daban a ciki yanzu misali kun ga wannan aya da Allah madauki kira muminai masu yakar junan su ya kira su muminai kaga cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum bayan dama ya faɗi cewa muminai ne sun yi yaƙi wani zai ce ai dama an faɗi muminai ne kafin su yaƙi wa in ta ni minal mu'minina kila sai ce to ai da suka yi yaƙin sun kafirta sai Allah madaki bayan din ya faɗi ai sulhun nan asulhu sai zo ce innamal mu'minuna ikhwatun ai su muminai ƴan uwan juna ne fa aslihu ku yi sulhu baina akhawaikum dan me ake sulhu saboda an samu rikici ko ashe rikicin bai sa sun kafirta ba na fata mun fahimci wannan da haka wannan yana nan da yawa haka nan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ataka hinan aw arrafan duk mutumin da ya je gun boka ko dan duba saddaqahu amma qala ya gaskata shi bisa abin da ya faɗa ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da abin da aka sakarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai su ma suka ce anan wannan baya nufin kafirci ne babba ba kafirci ne babba ba zuwan da ya gun boka kafirci ne amma karami na aiki ba wanda ya fidda ya warware masa tauhidinsa ba ne ba za ka ce masa kafiri ba saboda me har malamai suna cewa a wani hadisin a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya je gun boka to Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi sallarsa ba ta kwana 40 ko to shine malamai suka ce tunda zai sallah ta kwana 40 ba a karba ba kuma ba a ce masa ya daina sallah ba ashe nan ba kafiri ba ne, kun fahimci abin yawa dalili ne na cewa wannan abin ba kafirci ne shi bokan ne yake kafirci amma mai zuwa gunsa ba kafiri ba ne sai idan ya taya shi akan abun ko sun yi wani ya umarce shi da yin wani abu an yi yanka ba da sunan Allah ba ya yi da'a ga aljani kamar da bokan ya yi suka yi tare to anan ake samun kafirci babba saboda an yi sihiri mun gane wannan yawwa to wannan dai suna nan da yawa haka nan kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ma duk akwai magana akan e, isnadin sa shi cewa wanda duk ya zo wa matarsa ya take ta tana haila ko kuma yazo zo mata cikin duburarta to shi ma wannan ya zo da lafazin shi ma ya abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma kaga duka tunda mun samu wasu nasoshin cewa wanda ya taki mai haila a abinda zai shine ya da kafara ko yawa wani gun kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo mata ta dubura Allah ya la'ane shi wannan ya nuna ba a kafirta shi ya fita daga addini ba don haka wannan kafircin da aka faɗa sai ka ce ashe kafirci ne karami ba kafirci ne na fita daga addini ba don haka abin da da ilimi ake yin sa yan uwa musulmi kuma dole sai mu tsaya a nan darasin gaba insha Allah sai mu karasa akwai sauran magana dai akan wannan din amma tunda yana da yawa lokacin ba zai ishe mu ba za mu saurara a nan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da abin ya amfane mu da abin da muka ji Allah kara mana ilimi ilimi kuma mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mana wannan damina da muka shiga ta zama mai albarka Allah subhanahu ta'ala ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kara taimakon shugabanninmu Allah kara a ziga su akan aikata aikin alheri ya kuma karɓi ayyukan su salihai ya hada fuskokinmu da su baki daya a aljanna wa akhiru da awana an rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum in Allah ya kai mu darasin gaba ko